أباح وحدر لا يجيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا سرى يعلم السر وأخفى ويسمع أنين المضطر ويرى لا يعذب عن علمه مثال ذرة في الأرض ولا في السماء اصطفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى ونجى الخليل من النار فصار حرها سرى ثم ابتلاه بذبح ولده بعد حشب صبره الورع وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عجما وعربا المبؤوس في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت العلس والشفع وعلى أبو بكر الذي أنفق المال وبذل النص وصاحبه في الدار والغار بلا مرأة ثاني اثنين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وألا أمر الذي من هيبته ولى الشيطان وحربه من أغس كسرى وقيصر بالريق وما ونع وعلى أثمان مجشد جيش الأسرة زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى حيته الشهادة فقال مرحبا وعلى علي عصد الشرع ما كل سيف شجاعته قط ولا نبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد إنقوى يا إيماتا ما سأل بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya kamu wannan ainihin wato safiya ta ranar asabar akwai wasu al'amura da suke da matuƙar muhimmanci hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tara sahabbai yana musu kutuba. yake cewa sahabbai istahayu min Allah haqqal alhaya. ku dinga jin kunyar Allah matuƙar jin kunyar Allah sahabbai suka ce ai mu muna jin kunyar Allah godiya ta tabbata ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ba irin kunyar da kuka sani ba ba ita nake magana ba domin akwai kunya a wajen bahaushe amma a addinance ba kunya ba ne kamar mace ta haifi ɗa ɗanta na farko ba ta kiran sunansa da haka wata ma sai a kore ta islamiyya saboda wannan sunan yaron ta awwalu idan an zo an ce alhadisar awwalu sai ta ce hadisin wannan yara. a yi juyin duniya ta gyara ta ce ai awwalu sunan ɗanta ne na farko saboda haka ba za ta kira sunansa ba ko kuma sunan ɗanta ainihin wato ibrahim idan an zo an ce inna hada la fi sufil ula sufi ibrahima wa musa sai ta ce inna hada la fi sufil ula sufi shi wa musa saboda wai ibrahim din sunan danta ne naka ba za ta kira sunan danta na ainihin wato farko ba amma bai hana in an jima da zai mata wani abu ta kukkun da ma baban shi zai ko ta ga yaron zai fada rijiya wai saboda sunan ɗanta ne na farko ba ta kirin sunansa sai dai ta dinga shi zai fada mutane ba za su fahimci waye shi ɗin ba watakila har sai ya tunjima rijiyar to wannan kunya ne a ƙa'idar bahaushe amma a mahanga ta addini ba kunya ba ne da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku dinga jin kunyar Allah matuƙar jin kunyar Allah sahabbai suka ce muna jin kunyar Allah godiya ta tabbata ga Allah annabi ce ba irin wannan kunyar nake magana ba manzon Allah ya ce musu man kana mustahiyyan duk wanda ya kasance da gaske yana jin kunyar Allah subhanahu wata'ala sai ya ce fala ya bi tanna lailatan illa wa ajluhu bayna yadayhi kada ya dinga kwantawa kwace idan ya kwanta ya dinga kawo ajalinsa yana kaddara cewa idan na kwanta yanzu din nan ba kuma zan tashi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani a gurare da dama akan irin wa'annan idan mutum ya kwanta kada ya kaddara cewa zai tashi ba dole bane ya tashi dan adam yana da mutuwa guda biyu akwai mutuwa sugura akwai kuma mutuwa kubra mutuwa su gura shine baccin da kowa yake ya tashi daga baccin da yake yayi mutuwa karama da haka aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa akwai bacci a aljanna annabi ce babu dan bacci abu ne da yake da alaka da mutuwa shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha Allah shi yake karɓar rai a lokacin mutuwarta wallati lam tamut fi manamiha da wacce ma bata mutu ba a cikin baccinta Allah ta'ala shi yake karɓarta fa yumsiku allati qada alaiha al-maut ran da Allah ya hukunta mata mutuwa daga bacci idan aka karɓi ta sai a rike ta sai a hana ta dawowa kun sha gani kun sha ji a yi fira da mutum da daddare ya shiga ɗaki ana sai da safe sai da safe to wani ko wata sai dai a balle kofar a fito da su saboda daga bacci da ran ta tafi sai aka rike ta aka hana ta dawowa shine fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wacce kuma Allah bai rike ta ba sai a dawo miki da ita sai ki tashi sai ki ci gaba da harkokinki kafin lokacin da zai yi shi yasa aka shar'anta cewa daga cikin zikirori azkaru da ake da mutum ya tashi daga bacci ya ce alhamdulillahi allazi ahayana ba'da ma amatana godiya ta tabbata ga Allah da ya rayar da ni bayan na mutu ashe baccin da kika yi mutuwa kika yi karama wa ilaihin nushur kuma ga Allah madaukakin sarki zan koma a ainihin wato tayar yadda ni to tunda kuwa idan mutum ya riga ya kwanta bacci aka karɓi ran ba dole bane ta dawo sai manzon Allah yake cewa fala ya mutu fala ya bitan na lailatan kada mutum ya kuskure ya kwanta wani dare bacci fati a wannan daren yana kaddara cewa illa wa ajiluhu ne dai fati ajalinsa yana gaba gare shi lalle ba dole ba ne ya ainihin wato tashi wannan yana daga ainihin wato cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sahabbai sannan annabi yake cewa wal yahfadir ra'asa mutum ya kiyaye kai da abin da kai ya tattaru kun ga a cikin kai akwai baki sannan akwai ido sannan akwai kunne dukkan wata kalma da za a faɗa ta alheri ko ta sharri da baki ake faɗarta shi yasa annabi ya ce musu wal yahfazir ra'asa mutum ya kiyaye kanshi wa ma hawa da abinda da kai ya tattaru akwai baki bahaushe ya yi gaskiya da ya baki mai yanka wuya wannan maganar da gaske ne baki mai yanka wuya yanzu yanzu nan mutum zai faɗi kalma da baki wacce za ta ja masa yardar Allah yanzu yanzu nan mutum zai faɗi magana da baki wacce kuma za ta ja masa fushin Allah da baki ne yanzu za ka faɗi kalmar da inda aka shiga musulunci za ka faɗa da baki ne kuma yanzu nan za ka faɗi maganar da za ta fitar da kai daga musulunci da baki ne yanzu yanzu nan mutum zai faɗi maganar da sai gari ya kama da wuta a tashi a yi ta ƙone-ƙone a yi ta rigima da baki ne za a faɗi wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ya yi bayanin cewa abin da yake fitowa daga bakin ɗan adam to sai an rubuta shi yana nan da haka annabi ya ba musulmi ka'ida cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda duk yayi imani da Allah da ranar lahira bai yaqul khairan aw liyasmut mutum ya faɗa alheri idan ba alheri zai faɗa ba to ya ja bakinsa ya yi shiru ya taƙaita ma kansa matsala shi yasa annabi ya ce wale yahfadir ra'asa mutum ya kiyaye kansa sannan wa ma hawa da abin da kan ya tattaru yana daga ciki bayan kai sannan akwai ido ba kowa ne daga cikin mutane daga maza ko mata yake gani da idan shi abin da ya kamata ya gani musamman zamani yanzu da ake ciki na harkar intanet wanda laraba suke ce masa shabakatul ankabutiya yanar gizo-gizo ga su chatin nan kala-kala bbm whatsapp facebook wanda su cigo ya zama tsohon yayi yanzu ba kowa bane yake yin sa da kuma wasu sababbi da ake fito da su yanzu tashoshi ko website website na batsa sun yi yawa da irin yadda ake mu'amaloli mara kyau tsakanin maza da mata akwai abubuwan da da ana faɗa mana ba mu ɗauka cewa abin da gaske ba ne sai da abin ya zo kan mutukunna sannan muka gane cewa a shi ma abin da ake faɗa mana ya wuce duk yadda mutane suke tunani gama mace da aurenta da komai amma za ta iya yin tsirara sun dirka ɗauki hotonta ta tura mu ne wannan yana daga cikin bala'i da masifa da ake fama da shi ta irin waɗannan social media ɗin shi yasa kullum ina faɗa yana cewa wani lokaci akwai abin da da ka san shi gara kar ka san shi sanin sa ya fi maka sauki a rayuwa dan jahilta shi ba zai cutar da kai ko a layira ba mafi yawancin masu harka ta ainihin wato yanar gizo kaso ɗari idan sun shiga kaso tamanin ba sa fita lafiya lau sai sun haɗu da matsalar da sai ta taɓa ainihin wato imaninsu wannan yana daga cikin matsalolin da ake ainihin wato fama da shi don haka <clears throat> wannan yana daga ciki to akwai kai a cikin ido bayan akwai ido a cikin kai ba kowa bane daga cikin mutane yake bude idan shi ya kalli abin da ya dace abin da bai dace ba ya kawar da idansa ya haƙura ba kowa ba ne shi yasa annabi ya ce wale hafazin ra'asa wa mahawa idan kika ga yarinya ta ɗauki waya irin manya-manya wayoyin nan ta samu guri ta zauna tana ta danne-danne ko magana ba ta so taimakuwa to kina biyawa za ki ga abin da take kallo ba mai kyau ba ne ba abu ba ne da ya kamata a ci ido ya ci gaba da ainihin wato kallo abubuwan kallace-kallacen suna nan da yawa sannan a cikin kai akwai kunne da yawa daga cikin mutane suna jin abin da bai kamata a ce sun ji ba yana daga cikin akwai kiɗe-kiɗe akwai ainihin wato wake-wake akwai kiɗe-kiɗe akwai wake-wake da haka yana daga cikin abin da abdullahi dan mas'udi ya faɗi cewa wallazina la yashhaduna zura wa'inda ba sa shaida zu ya faɗi cewa daga cikin shaidar zu akwai wannan kayan kide-kide da ake amfani da su ko malamai suka ce babu yadda za a yi tsakanin sauraron kide-kide da karatun ƙur'ani su haɗu duk wacce Allah ya jarrabe ta da san kide-kide da waƙe-waƙe to in Allah ya dace kuma ko an haramta mata sauraron karatun Qur'ani da karatun Qur'ani dan sa karatun Qur'ani za ta hankalin ta tashi yake ya kamata a cire ba dan da an sa karatun Qur'anin nan gaban ta faduwa yake sannan suka ce jin kiɗe-kiɗe yana daga cikin abin da yake haifar da munafunci a zuciyar mutum jin kiɗe-kiɗe waƙe-waƙe kuma annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai an yawaita wake-wake da kiɗe-kiɗe gidan rediyo kiɗa gidan tv kiɗa kan titi kiɗa masallaci kiɗa ina ne kiɗa ko ina kiɗa kiɗi haka za a yi ta shi yasa suka ce saboda sharrin kiɗa kiɗe duk gidan da yake ya zama matattara ce ta sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe to sai kaga kuma matattara ce ta aljanu gidan da haka ko an sa karatun qur'ani yanzu an kori aljanun to za su fita ta windo ne da an sa kiɗa sannan sai su dawo ta koma wannan shine abin da zai faru yana daga cikin abin da shedan ya faɗa a gaban Allah subhanahu Ta'ala bayan ya nuna Allah yema Allah wulaƙanci yace ra'aita ka kai Allah baka gani ba ya nuna annabi Adam ya ce wannan wanda ka fifita ni a kansa idan kai min jinkiri zuwa ranar da zaka kashe kowa da kowa to sai na hallakar da zura a shiga baki ɗaya sai yan kaɗan daga cikinsu yace wastazis alaihim man istata'ta minhum bi sautika ka fuzgi duk wanda ka ga dama a cikin su da sautinka naka duk malamai sun yi ittifaki cewa sautin shedan shine kayan kide-kide shine sautin shedan to shedan ya rantsuwa cewa sai ya kawo ma mutane hari ta wannan bangaren ya kama su da sautin shi shine kayan kide-kide da raye da waƙe-waƙe da makamantan irin wannan to yanzu su maza jiya mun yi bayani cewa Allah ya jarrabe su da bangaren abin da ya shafa harkar kwallo su kuma mata Allah ya jarrabe su da abubuwa guda biyu wanda yake yan boko ne shine na uku akwai karatun nobel na turanci sun shagaltu da shi wata bata iya karatun ƙur'ani ba ba kuma ta jin tsoro ba ta shakka ran da za ta je kabari ta kwanta a tambaye ta ta rayu tana musulma shekara ashirin ashirin da biyar talatin talatin da biyar arba'in ba ta iya komai na ƙur'ani ba kuma ba ta jin tsoron ta je ta tsaya gaban Allah ba ta iya karatun littafin shi ba amma damun da ake karatu a duniya ta iya karanta wasu kuma bala'insu shine littattafan Hausa na soyayya da na labaran ƙarya shi suke zuwa su je suna karɓuwa don akwai waɗanda saboda yawan karanta wadda suke ba ma sa iya siyasi ne su karɓo haya ta tura a karɓo mata guda goma ta biya kuɗin ta zo in ta karance ta mayar dama waranti ta ɗauko ta sake biyan kuɗin guda goma ta karɓo ta sake zuwa ta karance ta mayar wata saboda jaraba da bala'i da masifa da tasirantuwa da irin waɗannan littattafan wata zaka ga tana karanta wani labarin tana kuka idan an karanta ƙur'ani ba ta kuka amma tana karanta labarin hausa tana kuka saboda bala'i wasu kuma allah ya jarrabe su da ba su da wani lokaci sai kallon fina-finan hausa kallon fina-finan hausa masu fina-finan hausa sun ce faɗakaswa suke suka yi haka suka ce suna yi akwai abin da laraba suke ce masa faƙi da shi ila yuɗi wanda ba shi da abu ba zai bayar da shi ba mutum ne kin san a rayuwarsa bai mallaki dubu goma ba kwata-kwatansa gidansa da waje sai ya ce ki je gida ki same shi zai ɗauki naira dubu ɗari zai baki kin san ƙarya ce kawai maganar banza ce to mafi yawancin fa masu yin wannan fina-finan fa zaman aure ma ba su iya ba idan sun yi auren auren mutuwa yake to wai yanzu wai suna yin fim ne suna faɗakar da ku akan yadda za ku yi zaman auren in na je kano inda nake sauka masauki na ni'imar hotel duk wanda ya san ni'imar hotel in kana gurin za ka dinga yawan ganin suna kai da komo a gurin za ka ga akwai fina-finai da dama da suke shishiryawa a gurin abin da zai ba ku mamaki hatta kulli yadda suke maza ne ke musu kwalliyar ba maza ne ke musu kulliyar kawai yanzu yanzu ke zauna wani garje da katu ki zo da huda da jambaki da gazar shi yake shashafa musu wani katu ba mijinki ba wai kuma matar da ta saba zauna wani ƙaton banza ya zai taɓa fuskar ta yana mata kwalliya wai ta ce za ta zo wai za ta faɗa kas da ke ne ga yadda ake zama aure za ta karantar da ke ga yadda ake zaman aure ya shi sai zaman to a da a baya an yi filafilan indiya da china da amerika ana kallon su a cikin mutane amma tasiri da ɓannar da suka yi ba ta kai ɗaya bisa goman ɓannar da finafinan hausa suka yi ba saboda a wancan lokacin idan mutum yana kallo bai damuwa saboda ya san na farko mutanen nan ba garin su ɗaya ba ba ƙasar su ɗaya ba ba addinin su ɗaya ba ba yaren su ɗaya ba sau da ka abin bai cika mai tasiri ba amma yanzu nan addinin ku ɗaya ƙasar ku ɗaya yaren da kake magana da shi da shi suke magana kuma sun ce faɗa kasuwa suke sai ya zamanto ɓannar da hausa fim ta yi ta fi ɓannar da wa'ancan fina-finan suka yi a tsawon wancan shekarun <clears throat> da aka yi ana yin ainihin wato fim na sai Allah ya jarrabu kuma mata ta wannan bangaren wata za ta tura a karbo mata kasuna waranti guda goma ta kalli wannan ta gama shi yasa wata ma har matsala za ta ga ana samu da mijin da ita wajen girki akwai wacce sai ta mijinta indomi sau goma kafin ta mai girkin abinci saboda kullum tana banda kallo ba abin da take in ma za ta yi girkin ran da za ta yi girkin ba zai daɗi ba sai an zo girkin ya kone saboda tana kallo haka ake saboda haka wanda suke kuma 'yan binni ne 'yan zamani masu amfani da satellite duk tashoshin nan na satellite da ake hausa sun sani ita arewacin tukuda ma yanzu ba magana ake ba ba wanda bai san ta ba irin su gamzaki za ka ga daga wannan tashar ta tashi daga arewa tamtiko ta koma gamzaki daga gamzaki ta koma tauraruwa daga tauraruwa ta koma daɗin kowa daga daɗin kowa ta koma ainihin wato ina ne a sannan ita ce mbc 1 mbc 2 mbc 3 mbc 4 ita ce zee ita ce bollywood haka za ka ga daga wannan tashar sai wannan tashar ta ɓata lokacin ta a banza akan abin da bai dace ba wannan ya sa yanzu 'yan mata suka koyi muguwar ƙarya wajen harkar soyayya ka ga yarinya tana firamare ta rubuta takarda sai ka ɗauka profeso ne ya rubuta ta saboda bala'in ƙarya kuma Allah ya jarrabi mutane soyayyar da iyaye suke yi a baya ba irin wannan ba ce amma da yake an gina ta akan asasi mai kyau aure bai samun matsala inda sai ga an zo an yi aure kafin a yi aure duk wata kalma ta soyayya ana faɗa ya fana nan zuciyata ya kafa nan zuciyata ya wanda in ba aure shi ba sai na shiga kwalban minerals ya waye ya waye duk sai an gama sai ga shekara ɗaya aure ya mutu ya lalace saboda ba a gina auren akan asasi mai kyau ba akwai makarantar da aka buɗe ana so 'yan mata musulmi su koyi karatun science idan aka zo aka yi jarabawa cikin kaso goma na 'yan matan kaso tara da rabi sai sun faɗi kaso biyar ne sai suke ci sai ka ga daga wadda take cin hausa sai ya yi arki duk malaman makarantar kowa abin ya ɗaure mai kai suka rasa ganin dalilin da ya sa ake faduwa a jaraba shikenan wata rana wani ya ba da shawara ya ce abin da za a yi a bari sai kowace yarinya ta fito daga hall za ta tafi aji a tare ta a tsakiyar filin makaranta a zazzaki jakarta a game ke ciki ranar da aka yi wannan sai da aka kama littattafan hausa wajen guda dubu ɗaya da ɗari biyar wannan za a je makaranta ne malamin ya shigo yana wa ɗalibai darasi ita kuma kan cinye littafin hausa ne tana karatu da haka zai yi darasin ya gama ba abin da za ta gane da haka an zo jarabawa dole ta faɗi wannan yana daga ciki to don haka akwai baki akai sannan akwai ido sannan akwai kunne baki ana buƙatar in zai faɗa abu ya zama alheri ido ana buƙatar in zai ga abu kar ya dinga ganin sharri sannan kunne idan zai ji abu ana buƙatar abin da zai saurara ya dinga zama ainihin wato alheri ne hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah ya ce hadisul kulisi man adani waliyan duk wanda ya gaba da masoyina to ina sanar da shi ya shirya za mu fito na fito da shi annabi yake cewa Allah ya ce bawana bai taɓa kusanta ta ba da wani abu wanda na fi soyuwa zuwa gare shi irin abin da na farlanta masa sannan wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafili bawa na ba zai gushi ba yana kusanta ta da nafilfili hatta uhibbahu har sai na so shi to idan na riga na so mutum yanzu Allah madaukakin sarki ya ce sai in zama jin da yake ji da shi in zama ganin da yake gani da shi in zama hannun da yake damkar abu da ita sannan in zama kafar da yake tafiya da ita da haka yace wala in sa'alani wallahi wanda ya ce wannan matakin da zai roƙi ni to sai na bashi da haka suka ce idan kika zama jin da kike ji da shi ya zama Allah subhanahu wa Ta'ala shi ne a koda yaushe kunnen ki yakan kyamaci sauraron wani abu in ba Allah bane yake so a saurare shi haka in kika zama ganin da Allah madaukakin sarki yake gani da shi to shikenan ba za ki yadda ki buɗe idan ki baki ta kallon kowane abu sai abin da Allah ya yadda a kalla shi za ki ci gaba da kallo haka kafarki ba za ki tattaka ta ma ki tafi wani guri da ita sai inda Allah madaukakin sarki ya ce a tafi da ita haka babu yadda za a ki ɗauki ki ki taɓa wani abu da shi idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ce wato mutum ya taɓa wannan abu da haka wannan shine malamai suke kira wato samara fa'idar da ake samu na idan mutum ya samu tsarki domin muna da tsarki guda biyar da yawa daga cikin mutane sai suke ba tsarki guda uku muhimmanci ba sa ba guda biyu muhimmanci mutum ya tsarkake zuciyarsa daga shirka sannan ya tsarkake zuciyarsa daga bid'a sannan idan mutum ya tsarkake zuciyarsa daga shirka da bid'a sannan ya zamanto tufafin da za ki bauta ma Allah da shi yana da tsarki jikinki yana da tsarki gurin da zaki bauta ma Allah yana da tsarki da lokacin ne kika samu cikakken ainihin wato tsarki sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya ce wal yahfazir ra'sa wa ma hawa sai ya ce wal yahfazil batna mutum ya kiyaye ciki da abin da ciki ya tattaro ciki idan ko ga mutum yana ta ɗibar wato abin da ya dace da abin da bai dace bai sa a cikinsa to in ka ce za ka biya mace to ko da yaushe a haka za ka rayu kuma wannan bukata ta insaniya ba za ta gushe akwai wata mata da na gani matar ta burge ni kuma ta bin mamaki kwarin gaske gaske mijinta kwastam ne babba ne a kwastam ɗin kuma gashi duniya ta buɗe yadda ya kamata kunga inda wata ce su wasu da dama daga cikin mata ba abin da ya dame su ko da sun san mazan ta hanyar halin suke samun kuɗi abin da kawai ya dame su shine su fantama a duniyar su in an je lahira duk rikicin da zai faru ya daɗi bai faru ba a kuma wanda suke ci ai daga duniya sai kaduna shikenan amma nan matan ta tsaya kai da fata ba ta yadda ba duk abin da ta san cewa na haram ne ya shigo gidan ba ta yadda ita ce amfani da shi kuma ba ta yadda amfani da shi akan yayanta saboda ta ka tsantsan da kafa kafa to ciki idan mutum ya biye masa baya tantance abubuwa ta ko yaushe za ki ta ɗibo haram ki ta zuba masa kuwa daga ƙarshe kuma matsala zai dami sannan abin da yake da alaƙa da ciki akwai gaba wanda maza ko mata abin da yake jefa su zuwa ga zina shine gaba shine farji duk matar da ta ce ba za ta iya kiyaye gabanta ba to ba abin da zai kai ta zuwa gare shi in ba zina ba to wa'annan gaɓoɓin suna daga cikin gaɓoɓi masu muhimmanci a jikin ɗan adam wato baki ido kunne ciki sai gaba da haka yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ma'arij da kuma suratul mumin ya faɗi cewa suna daga cikin wanda yake suna kiyayewa akan farjojinsu da haka suka ce idan an ce farji a yare na larabci shine abin da yake yana da huda yana da kafa da haka kiyaye farji da kuka ji Allah madaukakin sarki yana magana cewa masu kiyaye farjojinsu ido idan aka lura yana da rami baki yana da rami kunne ma yana da ainihin wato rami to haka al'auran namiji ko mace an kira ta an ce mata fardi ne saboda kowanne daga cikinsu yana da rayu to yadda ake da buƙatar mace ta kare gabanta haka ake da buƙatar ta kare idanta da bakinta da kunnanta wannan duka ya shiga cikin wato wanda suke kiyaye ainihin wato farjojinsu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi cewa wato bayan wali hafazil badana wa ma hawa mutum ya kiyaye cikinsa da abin da ciki ya tattaro sannan annabi ya ce ya ta zakkar ilmatu wal bila mutum ya dinga tuna mutuwa sannan ya dinga tuna tsufa mutum ya dinga tuna mutuwa sannan ya dinga tuna tsufa yanzu ga shi wasu daga cikin mutane da dama sun rabu da mazajinsu wasu daga cikin mutane da dama matan ne suka tafi suka bar mazajen amma Allah madaukakin sarki ya ƙaddara cewa an rabu rabuwa ta ƙarshe ba za a koma haduwa ba saboda idan mutum dama yana so ya ga wasu alamu na tashin alkiyama tun a duniya to babu inda zai gan su kiri da mudu sai ya tafi aikin hajji tukunna a karan farko mutum ɗari da wani abu sun mutu wannan bala'in da ya kuma faruwa ranar jifa ran da ake tasowa daga muzdalifa a taho mina inga ana lissafin cewa wajen mutum dubu ɗaya da wajen ɗari da wani abu suka sake mutuwa wasu sun tafi shi kenan idan mace ce ta riga ta tafi ba za su ƙara haɗuwa da mijin ba sai a lahira idan namiji ne ya riga ya tafi ba zai ƙara haɗuwa da matar ba sai a lahira shi kenan an riga an rabu ke sannan manzon Allah ya faɗi cewa mutum ya tuna mutuwa sannan ya tuna tsufa tsufa wata irin lalura ce wacce ba wanda zai ci amfaninta da gajiyarta sai mutumin da ya amfani da shekarunsa a lokacin da yake yaro matashi ya yi abin da ya dace shine in ya tufa sannan sai ya ci ainihin wato gajiyar tsufar da yi sannan annabi yake faɗa cewa duk mutumin da yake nufin lahira da gaske to kar ya kuskure ya bari wannan tarkacen na duniya ya raba shi da Allah subhanahu wa ta'ala annabi ya ce wanda ya waɗannan abubuwan to shi ne mutumin da yake jin kunyar Allah matuƙan jin kunyar Allah subhanahu ta'ala wannan na muku shimfiɗa ne na muku ainihin wato muƙaddima da shi aya ce guda ɗaya nake so zan muku bayani a kanta a cikin suratul muntahana Allah matuƙaƙin sarki ya ce ya annabi ya kai wannan annabin sai ce ja ja'aka al-mu'minatu yubayi inaka idan mata masu imani suka zo za su yi maka mubaya'a a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza sun yi wa annabi mubaya'a muna sanar da akwai wajen mutum dubu ɗaya da ɗari biyar wanda lokacin da annabi ya tura usmanu labari ya zo cewa an kashe shi annabi ya daga hannunsa na dama haka ya ce waye zai min mubaya'a idan an ce mu baya a shine kai haka da hannunka kowa ya kawo hannunsa haka ya dora akan naka shine ainihin wato mu baya sai da mutum dubu ɗaya da ɗari biyar suka wa annabi mu baya sai da aka gama annabi ya ɗauki hannunsa na hagu mai albarka ya ce Allah wannan ita ce bai'ar wato Usmanu ta hannun annabin ka sannan ya ɗora hannunsa na hagu akan hannunsa habbai Allah ya ce innal ladina yubayi'unaka wanda suka yi maka mubaya inna ma yubayi'una Allah Allah suka yi man a saboda ya fawqa aydihim hannun Allah a saman hannunsu to amma mata idan sun zo za su yi annabin a ba haka yake yi ba ya haka kowace mace ta ɗora hannunta a ba a yin haka sai dai a ɗibo ruwa a ajiye kowace mace in ta zo ta saka hannunta a ciki shine ta yi wa annabi baya akwai matar da ta miƙo hannu za su gaisa da mandan Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ce mata ina ai inni la usafihu nisa'i ni ba na yin musafaha da mata amma haka zaka ga irin yan bukon nan da suka yi karatun boko suka waye wayewa mara kyau haka zaka ga yadda suke gaisawa da namiji haka suke gaisawa da mace ko ka ga mace yadda take gaisawa da maza haka da mata yan uwanta haka take yin musafaha da maza saboda haka wannan haramun ne ba daidai ba ne kuskure ne mace mace ta miƙa hannu su gaisa da mutum namiji matuƙar namijin ba muharraminta ba ne matuƙar mijin ba ainihin wato mijinta ba ne wannan kuskure ne don haka Allah ya ce idan mata suka zo za su yi maka mubaya abu na farko Allah ya ce ya yi annabi sai ce idan ja aka mu'minatu idan mata masu imani suka zo maka imani shine abu na farko wanda babu wani aiki da mace za ta yi ko namiji ya zama karfafe a gurin Allah sai idan a asasinsa ya ginu akan imani imanin nan kuma yana da rukunai guda shida shine an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri mutun ya imani da Allah imani da Allah kuma ba a ce miki kin yi imani da Allah sai idan ya tattaro abu guda hudu idan aka tambaye ki aka ce miki me imani da Allah zaka ga wannan tambaye tana da sauki amma amsa ta yana da wahala duk wacce ba ta san abu guda hudu ba a ƙarƙashin wannan to idan ana maganar wanda suka yi imani da Allah ba ta a ciki abu na farko dole sai kin yadda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala saman meni sannan shi ne na farkon da farkonsa ba ta da farko shi ne na ƙarshen da ƙarshensa ba ta da ƙarshe abu na biyu sai kin yi imani da rububiyar Allah shi ne samar da halitta daga babu da ɗaukar nauyin kulawa da ita da samar da buƙatunta. abu na uku sai kin yarda da cewa banda Allah a sama ko kasa babu wanda ya cancanci a bauta masa abu na hudu sannan ke imani da cewa Allah yana da wasu sunaye da sifofi wanda suka keɓance da shi kaɗai subhanahu wa ta'ala wannan shine idan ana maganan imani da Allah to kin yi imani da Allah sannan bayan wannan an tu'mina billahi wa mala'ikati mutum yi imani da mala'ikun Allah imani da mala'iku suka ce akwai jimlatan akwai kuma ainihin wato tafsilin kamar yadda wani malami yake ta wa bil mala’ike amin duna sai ke cewa ainihin wato mutum yin imani da ainihin wato mala'iku sannan mutum yin imani da manzanni da kuma imani da rana ta ƙarshe sannan mutum yin imani da littattafan da Allah yake aikowa sannan mutum ya imani da ƙaddara mai kyau ko mara kyau khairuha wa sharruha mai daɗi da ainihin wato mara daɗi wannan shine abu na farko imani don haka duk abin da za ki a duniya idan bai gina akan imani ba idan aka je lahira kina kallo Allah zai sa a tattara aikin sai an tattara shi a mai da shi kura kawai a watsar da shi shi ne abu na farko don haka wa'incan matan Allah sai ce ya ayyuhan nabi ja ja'aka muminatu idan mata masu imani suka zo saboda shine sharadin farko wannan karatun an dade ana yin shi a nan kasar amma mutane ba su gane ba malam mai lahallari wanda ake cewa rariya mata ta sallah abin da ya fara faɗa cewa awwalu ma yajibu alal mukallaf sai yake tasihu imani farkon abin da ya wajaba akan mukallaf baligi mai hankali shine ya fara inganta imanin shi tukun domin sai imani ya inganta ne sannan ake dora duk wani abu da za a dora a kansa na gini ko ainihin wato aiki abu na farko Allah yake cewa idza ja'aka almu'minatu sai ce yubayi ka za su yi maka mubaya'a ala Allah yushrikna billahi shay'an ba za su yi shirka da Allah da komai ba shirka da Allah malamai suka ce ta kasu gida biyar akwai shirkul ƙasdu wal niyya wal irada wannan a manufa take mutum duk abin da zai yi na addini ne amma idan ba wani abu zai samu na duniya ba ba zai ba ya fasa sannan akwai shirkul mahabba shirka ta soyayya ki ɗauki wani mutum ki saka shi a gaba kina son shi irin yadda masu imani ke son Allah da manzon Allah kuma da wannan mutumin zai ce miki a yi abu Allah da annabi za su ce a ya abu za ki ajiye Allah da annabi ki bi shi sannan akwai kuma shirkun da'awa roƙon wani akan abin da babu wanda yake da iko akan shi sai Allah kina buƙatar haihuwa ba ki samu ba Allah ya raba duniya gida hudu dangane da haihuwa Ya ce, lillahi mulku samawati wal ardi mallakar sama da ƙasa ba na kowa bane na Allah ne sai yace ya kuma ya sha Allah shi yake halitta abin da ya ga dama ya habu liman sha'u inasan wani idan Allah ya ga dama ya bashi ƴaƴa mata zalla wa ya habu liman sha'u zukur wani idan Allah ya ga dama ya bashi ƴaƴa maza zalla aw da dhukuranan wa inasan wani idan Allah ya ga dama ya haɗa min ya ba shi mazan ya ba shi mata sai ya ce wa ya ji aluman ya sha'u a kima wanda Allah ya ga dama sai ya sanya shi aqib bakararre mutumin da baya haihuwa sai ya ce innahu alimun qadir Allah yana da iko yin haka kuma yayin kuma ya san wanda ya ba maza da mata ya san wanda ya ba mata ya san wanda ya ba maza kuma ya san wanda ya hana kuma yana da ikon yin haka mun gani shi yasa za ki ga wani namiji ne a ce miki bai haihuwa saboda mai hanawa ya hana shi wata mace ce a ce miki ba ta haihuwa saboda mai hanawa ya hana ya ce ba zai bata ba kuma duk duniya babu wanda ya sai bata sai sai ki tashi sai ki tafi gurin wani ko kabari ko gurin wani warkin zuwa da sunan waya yanzu za ki roƙe shi shi zai taimaka ya baki haihuwa kina yin haka don ana maganar mushrikai to kin shiga sahun mushrikai Don haka akwai shirkun da'awa sannan akwai shirkun tsa'a shirka ta biyayya mutum ya ɗauki wani ya saka shi a gaba ya halatta masa ya haramta masa babu nasi babu Allah ya ce babu annabi ya ce kuma mai biyayya ya kalli abin da yake haramun ne ya ce miki ya halatta kuma ki mai biyayya ya kalli abin da yake ya halatta ya ce miki haramun ne kuma ki mai biyayya wannan shine ainihin wato shirku tsa'a to yana daga cikin shirka da yake watsuwa yanzu cikin birane da ƙauyuka Allah ya kiyaye ita ce shirka ta biye-biye bokaye wanda suka ci rigar da ta bokanci suka sa mata sunan malamai yanzu malamai suka sa suna to mu kuma a gurinmu akwai malamai magada annabawa su wayannan littafi suke zuwa su sa a bude a karantar da mutane akwai kuma malamai magada arnan baya su arnan baya suka gada ba annabawa ba wanda yanzu wa'annan su aka fi ɗauka ma a matsayin malamai kuma Allah ya jarrabi ɗan uwanmu mata in aka ce an yi baƙon buka a gari irin wa'annan yanzu da suke kiran kansu malamai wallahi cikin kwastomomin shi kaso ɗari zai wahala kaso casa'in in ba mata ba ne su za ka ga suna zariya suna kai komo akwai inda na sani akwai wani yaro ko aure bai bai je shiga harkar bokanci wallahi tallahi da asusu ba za ka ga mata a kofar dakin ki suna zaune suna jiran tashi daga bacci wasu za su taso daga makaranta ba suka taso ba amma sai a biyo ta gurin shi a zo a tsaya sannan sai a wuce wayan zo neman taimako ba zan manta ba na ji nan ka garku ba da daɗewa ba daga na akwai rikicin da na samu ya faru tsakanin wani da wata wata mata ce mijinta yana neman aure zai karu aka zo aka ziga ta aka ce sai ta tashi zai aka ce sai ta tashi zai ganin ta tashi tsaye ta je ta samu wani boka shi kuma bokan ya ce ba zai yi ba maganin da take nema yi sai idan ta yadda amfani da ita ya zo ya fara amfani da ita kuma daga lokacin da bokan ya fara amfani da ita ta daina yadda da miji bokan ya ci gaba da amfani da ita har sai da ta ɗauki cikin shi bayan da ta ɗauki cikin shi kuma a wancan auren da ya ce zai hana kuma bai hana ba ga cikin shi tana ɗauke da shi gashi kuma wancan auren an yi rigima ta taso an rasa sanin ya za a shi wanda suka cire rigar bokanci yanzu suka sa suna da ainihin wato malamai akwai shekara biyu da ta wuce na ci karo da takardu da yawa a gurin tafsirinmu wasu sun je gurin irin waɗannan da ake kira bokaye wanda suka sa ma kansu suna malamai yanzu sun yi amfani da su da sunan wata bukata za ta biya kuma bukatar ba ta biya ba yanzu sun dawo wajen mu suna tunanin to yanzu ya kamata a yi ya kamata a yi ya kamata a yi yanzu malamin Allah ne za ki je gurin shi ya ce to buƙatar ki ba za ki ba sai kin kwanta ya zina da ke tukunna malamin Allah ne wayannan ba yadda za a yi su zama malamai magada annaba sai dai malamai magada arnan baya ba zai yi ba irin wayannan suna nan da yawa to ita kuma irin wannan matsalar duk wanda kuka je gurin shi kuka ga yana ba da asiri yana yi yana tabbatar muku kakku raba ɗaya biyu babu yadda za a yi ka zama kana ba da asiri yana yi idan kai kuma baka zama katon kafi ba ba zai taɓa yiwa ba na yi makaranta allo na yi karatu a makaranta allo duk irin waɗannan abubuwan da ake na kulumbutun daga farko har ƙarshe babu abin da ban sani ba ba wai labari mutum zai bana ba cewa ai ana yin kaza a ba abin da ban sani daga farko har ƙarshe mu'amala ce idan mutum ya ce zai kama wannan hanyar to abu na farko su jinnu da za ka yi mu'amala da su gurin wa'annan abin ba za su yadda su yi mu'amala da kai ba sai sun sa maka sharaɗin da yake kafirce ma Allah ne wasu jinnin sai za su yi mu'amala da kai amma abin da suke so shine za ka dinga yin sallah a zahar da la'asar za ka daina yin magriba da isha'i da asuba wasu jinnin za su za su yi mu'amala da kai amma abin da suke so za ka dinga yin salloli guda biyar ɗin gaba ki amma ba a lura haka suke cewa wasu jinnin su yadda za su yi mu'amala da kai su ce amma abin da suke so Shi ne za su yadda su yi mu'amala da kai amma abin da suke so za ka rubuta ƙur'ani da jinin haila wasu jinnin su ce za su yadda su yi mu'amala da kai amma abin da suke so shi ne ka yadda za ka yi zina da mamanka ko ƙanwaka ko yakka sannan su yi mu'amala da kai wasu jinnin za su yadda su yi mu'amala da kai su ce amma abin da suke so shi ne za ka nemo ƙur'ani izo sittin ka raba shi gida biyu ka ɗaure ran talatin a ƙabarka ka ɗaure talatin a ƙabarka ka tattaka ka shiga bayi da shi sannan su baka wasu wuri wuridi na sunan sunan aljanu kana yi da haka irin duk wa'annan ya shamsa ya ilu ya tagaza ya ilu ya waye waye daga jikun sun sunan aljanu ne ake kira ba sunan Allah subhanahu wa ta'ala bane ake ainihin wato kira wannan yana daga ciki shi yasa gwargwadon yadda mutum ya kai wajen kafirce ma Allah gwargwadon irin su kuma yadda suke kokari gurin biya mai bukata shi yasa za ku ga akwai har malam mai gobe da nisa wato wanda in kika zo da bukata idan yanzu yanzu kike so a yi to goban ta yi nisa yanzu yanzu nan za a yi miki abinda kike ainihin wato so shine malam mai gobe da nisa to shirka da Allah ta yi yawa a irin wannan bangaren tana nan ana ainihin wato yi irin waɗannan da ake kira malamai a cikin ire-iren su ne fa akwai wanda idan aka bi aka same shi abin da yake cewa Allah ya kasa ne aka zo gurin mu haka yake faɗa saboda tsabar isa da galatsi da nuna jiji da kai wani zai ga abin kaman wasa ne ba wasa bane da gaske ne su taurewa mutane gindi su ci kuɗin mutane mutum ya je karbo karɓo bashi ya biya sai a zo a yi asiri a ɗaure mu wanda kake bi bashi wanda yake bin ka bashi sai a ɗaure mai baki wai kada ya buɗe baki ya tambayiwa ya tambayi kuɗin shi haka ake to idan an hana shi tambaya a duniya ko wanda ya sai hana shi tambaya a lahira babu wani ya tashi ya je ya ce ma wani daga cikin irin waɗannan malaman jarinsa ya kari ya ce da wa kake mu'amala ya ce yana mu'amala da wani balarabe a ƙasashen larabawa ya ce to yanzu ya za a ya ce za ka yadda kai kwana uku ba kai sallah ba ya ce ya yadda ya je ba shi wani asiri da laƙani ya ce masa ya je ya biza in yi biza ya dawo ya ba shi wani lakani da asiri ya ce maka da ya kuskure ya gaisa da kowa a duniya sai wannan mutum ya zo ya sa hannun shi aljihu kai ta sallama ya ki fito da aljihu ya hau jirgi ya zo ya tafi ya je ya karɓo kaya masu yawa da kuɗi masu yawa ya dawo illa ta biyu shi wannan balaraban ba zai taɓa kiran shi bai ce ya kawo min kuɗin shi har duniya ta tashi to yanzu idan an hana shi tambaya a duniya akwai wanda ya sai hana shi tambaya a gaban Allah babu to wa'annan su ake kira malamai da zaran mijinki zai ƙara aure wata sai ta zo ta zuga shi ta ce to billahi lalli sai kin tashi kin san fa yanzu abin ba zama ake ba daga tashi tsaye kuma shikenan daga nan ki rabu da imani ki rabu da Allah ki rabu da komai ma kuma baki sake samu abin da kike so abin da Allah yake so a yi shi za a yi wannan ita ce ka'ida Tana tabbatar muku duk wani ban cire muku kowa ba duk wani wanda kuka ji an ce yana yin asiri yana yi billahi allazi la ilaha illa huwa sai yayi amfani da ɗaya daga cikin nau'ika irin na waɗannan aljannin sannan asiri ne su in ka lalace ka zama mutumin banza ka zama arni to duk buƙatar da kake da ita su kuma za su yi maka shi yasa ku ga da kyau mace ko namiji duk wanda ya shiga harkar bokanci ya zamanto yana mu'amala da irin wa'annan da ake kira malamai to la ba zai yi ƙarshe mai kyau ba akwai wanda in za su mutu sai an rufe daki akwai wani ya zo ya ci irin wannan tsafe-tsafen da zai mutu bilaladi sai rufe ɗakin aka duk wata dabba da ya amfani da ita kafin ya mutu sai da sai da dinga kukanta. ya kukan sa ya gama ya kukan rago ya gama ya kukan kurciya ya kukan hankaka ya zo ya daki bangonan ya daki bangonan sai rufe shi aka yi a ɗaki aka kyale shi a haka a haka ya mutu a wulakanci to wannan yana daga ciki to haka suke yi akwai wanda ya tashi ya tafi kasashen larabawa ya je wai da sunan shi waliyi ne sai ya ajiye ƙur'ani izu sittin sai ya ce ma ƙur'ani ya kasu gida shida mutane na kallon sai zai ƙur'ani ya kasu gida shida nan izu goma can izu goma can goma can goma sai ya ce ma izu goma ya tashi daga nan ya koma can ya ce wannan ma ya tashi daga nan ya koma wancan nan idan ya ce sai tashi kowanne ya koma can ya koma sai ya ce izu goma da ke can ya buɗo kansa sura kaza aya kaza ya karanta kansa ya ce can ma wancan kiso goma ya buɗo wasu tura kaza aya kaza ya karanta kansa mutane aka dinga layi ana tururuwa la ilaha illallah ga wani wali ya bayyana ba su san cikakken arni ba ne ya zo yana tsafi da qur'ani sai da aka samu wani malami ya ji labarin abin da yake faruwa ya zo da yara guda biyu ya fara ya ce ma ɗaya ya tsaya can ɗaya nan a gaba ya ce da ya fara ku karanta aikin kursi kuma ku ɗaga murya ana fara yaran suka fara karatun ayatul kursi aljanin suka ji karatun ayatul kursi kowa ya gudu ranan akai akai qur'anin ya motsa qur'anin ya ki motsa to wannan yana daga ciki akwai wata mata da akai a nan Maiduguri anan mai Maiduguri ranar idan aka ce matar za ta bi ta cikin gari to ba kin kasuwa saboda dandazon mutane da jama'a za ta zo ta tara mutane idan ta tara mutane za a ga kutare sun zo guragu sun zo makafi sun zo ta warkar da su wadda aka aka ce ga wata waliya ta bayyana aka zo aka dingala kuma duk sanda irin wannan abin ya taso da ga kullum babu wanda ake ɗiba a kai su a baro irin mata sun fi saurin ruɗewa yanzu da aka zo aka rasa gane kan abin gwamnan wannan lokacin ne shela yake to shi abin da yake ganin za a yi kowace unguwa a yi shela ne a nemo original kuturu wanda kowa ya san da kuturta mutanen unguwar kowa ya san wannan kuturu ne to a nemo shi a nemo makahon da kowa ya san cewa wannan makaho ne a kawo sai da aka yi haka ne sannan aka kuri karya ashe lokacin da take tara mutane a ga kutare sun bayyana makafi sun bayyana guragu sun bayyana ashe ba mutane bane aljanu ne suke zuwa a suran mutane da gurabu idan sun zo sai su take sai su koma daidai sai ake da su haka aka dinga wa mutane yawo inda kwanan nan ba da dadewa ba gab azumin nan wata yarinya ta bayyana a Nijar shekarar ta goma sha biyar ba amma ta zo ta ce wai ita yar annabi ita yar annabi wai ita yar annabi annabi ne ya haife ta kuma wai da mala'ika jibril da annabi ma suna zuwa gurin ta amma abun bakin ciki haka za ka ga mata na zuwa su yi ruwa gidan wai an je wai wai wai sun je za su yi mata addu'a wai za ta yi musu addu'a addu'ar ma ba ta iya ba ayatul kursiyin ma da take karantawa ba daidai take ba salatul ibrahimiyya da take ba daidai take ba amma sai ga mata na zuwa layi layi gidan wai sun je za su yi musu addu'a ko me za ta yi musu tsoho? to shirka da Allah Allah madaukakin sarki ya ce idza mu'minati almu'minatu yubayyi'unaka ala an la yushrikna billahi shay'an ba za su shirka da Allah da komai ba shirka da Allah da haka ita ce gabar da take sa mutum ya bata da Allah da haka ku guji ku yi taka tsantsan duk wani abu da za ki samu a duniya idan kika rasa imani za ki bar duniyar kuma kin yi hasarar da ba za ki dawo ki gyara ba da ku yi taka tsantsan ku guji mu'amala da irin waɗannan da ake kiran su malamai ba malaman kirki bane ba malaman Allah bane wanda suke kai mutane ne su ainihin wato baro bayan Allah ya shirka na billahi shay'an ba za su shirka da Allah da komai ba sannan wala ya shirka ba za su yi sata ba shine abu na biyu da Allah ya ce mata za su yi manzan Allah mu baya ba za su yi sata ba akwai matan da za ka ga ɓarayi ne Allah ya kiyaye sata da mace ko bai kyau ba za ka ga wata wata kakarta ce za ta yi mata kudu ba ta ce to billahi da in yi cire kaya aje kilali wancan ma da haka ce ta yi adashi yanzu hannu hudu ta tara kaya a ɗakin ce yanzu ba kafin ce ni na faɗa miki gaskiya kin ga na ga yau na ga jiya. saura ki shiga wuta kuma abin da ya rage kenan sata idan an je gidan biki irin yadda mata ke fama da matsaloli na sata sata wata takalmi mai ke in ta je da shi a mamaya a ɗauki waya a ɗauki jaka a ɗauki ke wani lokaci ɗan kunne mai kyau irin kika samu yarinyar yake wata sai ta yi mamaya ta cire saboda sace-sacen da ake wannan shine abu na biyu Allah ya ce wala yusrikna ba za su yi sata ba sannan bayan wala yusrikna sannan wala yuzinina ba za su yi zina ba shi yasa ita waccan matar ta tambaya take ce mai manzon Allah sallallahu alaihi sallam yanzu a iya samun mace ɗaya ta yi zina saboda su a wancan lokacin duk da jahiliya ne fa ‘ya'ya mata wanda ba bayi ba da ƙyar iya samun ‘ya mace wacce ba baiwa ba tana zina. Shi yasa da annabi ya ce masu Allah ya ce wa layi zini ba za ku zina ba. Yake tambaya ta ne mamaki yanzu ‘ya'ya mata a in samun mace ‘ya tana zina. Wannan baiwar Allah da Allah ya kawo ta wannan zamanin da ta yi mamaki da ta sha kallo kuwa. wannan yana daga cikin matsalar da ake fuskanta a wannan zamani kuma idan zina kaso goma ta faru a duniya to za ku ga kaso tara da rabi mata suke buɗe ƙofa take zuwa mata ne ke buɗe ƙofa tana zuwa shi yasa a gurin sata saboda namiji ya fi mace ƙarfin hali da Allah ya tashi sai ta asari wa sari sai aka fara ambatan namiji amma wajen zina da yake mata ne suke contribution abin ya yi, Allah sai yake azzani yake wazzani da haka ya kira matan annabi yake musu ya nisa annabi ya ku matan annabi na ka ahadin minan nisa'i ba daidai kuke da sauran matan duniya ba in ittaqaitin in dai kuna jin tsoron Allah to fala takhba'ana bil qawli kada ku dinga lausasa magana kuna kaririya ta kuna yin ƙasa-ƙasa da ita maganar da za ta ɗauki hankalin namiji Allah ya ce fayyutu ma allabi fi kalbi marad wanda yake a zuciyar shi akwai rashin lafiya na sha'awa sai wannan magana ta masa tasiri idan kina mace kika fito daga gida ko abokin mijinki ya zo ko an yi sallama da shi in za ki magana Allah ya ce wa kullu qawlan ma'rufa ki magana sananniya magana da ba ɗaukar hankali ta tare da ita amma wata za ka ga kullum idan suna magana da mijin dan bala'i tana magana azara ɗakin damu amma in ta je siyan ɗan kunne sai ga tana lausa samuriya tana ya malam muhammad dan allah ka rage mu tana lausa samuriya saboda ka je siyan ɗan kunne ladabin da ba ta wa mijinta a gida yanzu sai ga tana ma wannan mijin wannan mai sai da ɗan kunne ladabi a kasuwa don kawai rage mata kuɗin ɗan kunne Allah ya ce musu wato wannan abin yana haifar da matsala sannan Allah ya ce wa karna fi buyutikum na ku zauna a gidajenku kada mace ta yi ta a dinga ganin ta inda bai kamata a ci tana zuwa ba wa idan za lalura ta kama mace za ta fita Allah ya ce wala tabarrajna kada ku tabarruki irin wato tabarruki irin na jahiliya farko to akwai jahiliya ta da akwai kuma jahiliya ta yanzu jahiliya ta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wuce akwai kuma jahiliya ta yanzu annabi ya ce akwai matan da sun fani min ahalin nari lam arahu ba akwai bangare na yan wuta guda biyu da bangansu ba kuma kada Allah ya sa in gansu daga cikin nau'ikan mutane guda biyu da annabi ya faɗa ya ce akwai wani sa'u akwai wasu mata da za su zo kasiyatun ariyatu ga su sun sanya kaya ga tufafi a jikinsu amma kuma tsirara suke tafiya yanzu don kuna na rashin mutunci haka ake ban sani ba nan ko sun zo akwai gaba shaidan baya fir'auna akwai ka gani ka gani kwalelanka akwai babana balaga akwai zara hannunka akwai ba ni ba annabi akwai fitet sannan akwai ainihin wato shogila duka ɗinkuna ne ake yi daban-daban wanda mata suke kuma haka yarinya za ta yi ɗinki ta fito da shi wani wata yarinya idan ta yi ɗinki in ta sa rigar ta dawo sai ta ce mama na dawo in dawo kamanya sai ta ce ta zo a taimaka mata a cire rigar sai ta ɗauke numfashinta tukunna sannan da ita da mamansa kama riga ana kitikir kitikir kitikir sannan a cire rigar a aji idan mace tana da aure da sauƙi tema mijinta in za ta fito ta nemi wani za mu ta nan matan na laraba wannan haka za ka ga mace a harami ko idan ta baka gani da dogon hijabi har ƙasa da safa da niƙabi a fuskarta amma da za ta cire niƙabin da hijabin in kaga kayan da ke cikinta sai ta sai kayan mamaki amma wannan shigar da ce ba ce duk duniya kowa ya ganta ba in ba mijinta ba to haka ake har da ɗinkin leƙa gai kaga yarinya ta je ta yi ɗinki ta fafara gaban nan Na haka tana dukawa za ka hango mamanta sai yasa wata za ka ga ta je za ta siya abu tana dudduka sai ga samari su ma suna dudduka karar da sanin me suke dudduka irin wannan dinki kuma iyaye na su a su ake yin irin waɗannan abubuwa to shi yasa sai a zo a yi ta fama a ce wai mace ta rasa miji ƙarya ne matsaloli guda uku ne suke faruwa idan aka ce yarinya ta rasa miji matsala ta farko da za ku da an ce wanta ta rasa miji har wata ma ita zargin cewa ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza duk yarinyar da ta rasa miji to in Allah ya daɗe daga cikin dalilan nan guda uku dalili na farko wata ta taso a gidansu ta ga tun da ta taso babanta ita kaɗai mamata kawai ya auro ko in a bariki ne ta taso ta ga mamarta babanta mamata kawai ya taɓa aurowa ita kaɗai ce a gidan sai ka ce idan bensa to don haka da mamar da baban suna zaune a wani makekin gida ya girman unguwan nan ga motoci a gidan ga tata ga ta mamanta, ga ta babanta ga ta waye ga ta waye to yanzu duk mutum da za ta aura ko dai ya zamanto matsayin su ɗaya da irin na baban ko kuma ya zamanto ya fi baban duk wanda yake matsayin shi ƙasa da na baban ne yana da wahala ta aure shi ɗaya kenan sannan na biyu inda ta taso ta gama mata ita kaɗai ne a gidan da wahala ta yadda ta aure mutumin da yake da mata da ita ce ta ita ma tana so ta auri mutumin da ba shi da mata ne yadda ta gama mata ita kaɗai ce a gurin baban haka take so ta zauna ita kaɗai a gurin wa a gurin miji da haka sai a ce ba ta samu miji ba ba wai ba a zuwa ba ne da sunan a ce ana son ta a'a ba ta sami irin kes ɗinta ba ne tana buƙatar ya zamanci wanda za ta aura matakinsa ɗaya da babanta ko ba ya fi babanta sannan ya zama matar shi ɗaya ko ba shi da mata ita ce matarsa ta farko shi yasa sai a zauna a ita jira a ce ba a samu miji ba ba ba a samu miji ba ne ba a samu irin mijin da take nema ba akwai wannan matsalar mataki na biyu shi ne wato ‘yan matan da suke yin sakaci da ganganci mu'amala ta dinga shiga mara kyau tsakaninsu da samari jiya mun yi bayani a wajen karatun maza ban sani ba ne ko a nan akwai taɗin da gayu suke ce masa nogam nogam kaga an zo zaunawa zaman taɗi da mace da namiji an haɗa jiki wata ma namijin yana shafa ta tana shafa shi haka za a dinga zaman taɗi to dukkan namijin da yake da mutunci in dai yana da mutunci ya zo zai aure yarinya ta bari suka fara haɗa jiki da shi da ita to ya gane cewa wannan ba mai mutunci ba ce dole ya gaba ya je nemi mai mutunci da haka idan kina da samari mutum ɗaya biyu uku hudu biyar da ke zuwa gurin ki ko ɗaya biyu shi ɗayan koda da shi kuke irin wannan zaman ki sakaci ku dinga haɗa jiki da shi to ba zai yadda da ke ba dan ɗauka yake yadda wancan yadda shi yake miki to duk wani namiji da kuma ya zo gurin ki haka yake mu'amalantar ki da haka in ya zo yau gobe TV. da an ce ya fito sai ya fute, sai ya gaba saboda wallahi ko ya faɗa miki ko bai faɗa miki ba amma a ran shi ya tabbatar da cewa ke ba mutum ne kirki ba ce da haka da an ce ya fito sai ya safe sai ya gama sai a neme shi a rasa abu na uku shine yanayin shigar da mata suke wani lokaci idan za su fita daga gidajensu za su tafi wani guri kun san cewa wani lokaci namiji ko da ɗan iska ne yana so idan zai yi aure ya auri mace kamammiya to irin yadda mace take fitowa daga gidansu za ta tafi wani guri irin shigar da take yi shi yake ba da sakamakon wani irin maza ne za su kusance ta da sun ganta ko da yaushe in za ta fita za ta matse jikinta ta bayyanar da komai nata to insha Allah za ki ga kuma mutanen banza ne za su dinga matsatta da an ganta da shiga ta kamala da mutunci to in Allah ya da mutanen kirki ne nasu dinga matsatta to irin yanayin shigar da mata suke idan za su fita wani lokaci ba wai mutane ba kawai ba hatta aljanu matan sukan da ya tamma kansu da haka sai ya zaman to yanzu da dama daga cikin ƴan mata saboda irin wannan shigar da suke yi suna fama da jinnin da ake ce masa ashi shi ne aljanin da zai zo ya auri mace idan ya riga ya zo ya aure ta saboda ta yi irin wannan shigan ta gayyato shi to shi kenan duk wanda kuma ya zo neman aure sai aljanin ya kore shi Ke sa wata za ka ga suna zaune tare da saurayin ana fira kawai sai dai ta ga ya samu da ya dan koma gefe ta ce a me ya faru ne ce mata wallahi ba komai daga lokacin in ta lura da kyau za ta ga ya kina zuwa Allah Allah kawai yake yi bagurin kuma in ya bar daga ranar ba za ta ƙara ganin shi ba zai ƙara dawowa ba saboda wannan jinnin Ashib da ya aure ta yanzu rana ɗaya idan yana so ya ba shi tsoro ya kore shi haka jini yana cikin fide da ke kuna magana kuna magana kawai zai bayyana a lokacin da zai bayyana shi yana magana da ke zai kalle ki zai ga kawai kwarangwal ne yake mai dariya ba komai a fuskar shi a fuskar ki to ya ga kwarangwal yana mai dariya kin koga in ya ja baya cika wannan sa da iska ai ba zai ƙara dawa to wannan matsalolin guda uku in Allah ya dan aka ci yarinya ta ɗauki lokaci ba ta samu miji ba to ku bincika ku ga ɗaya daga cikin waɗannan dalilan ne yasa aka ce ba ta samu miji ba amma ba wai haka kawai ba to wannan yana daga cikin matsalolin da yake ainihin wato faruwa da haka irin waɗannan ƙofofin da mata suka buɗe sai zinace zinace yawa yanzu ya zama ruwan dare ya zama ainihin wato matsala je ne munasaba ne magana na ce a irin wannan munasabar ta sallah a irin wannan lokacin ne da dama daga cikin 'yan mata suke da mafata kai a gaban iyaye yarinya za ta je ta siyo fulawa ta siyo shinkafa ta siyo kaji ta siyo doya ta zo ta fara tuye-tuye za ta yi cincin za ta yi dubulan za ta yi alkaki za ta soya kaji za ta yi abinci maimakon idan ta yi ma saurayinta saboda girmama shi ne dan Allah mutunci ita ce ya kamata ta je ko shi ne ya kamata ya zo ya kamata ya zo a'a sai yarinya ta tashi ta ɗauki abinci niki niki sai ta tafi gidan saurayi ɗakin shi a can ɗakin za ta wuni sai dare za ta dawo kuma iyaye na kallo kuma musamman iyayen mu mata a cikin gida sun fi matsala dan wani lokaci su iyayen maza ba su san ma me yake a waje ba da haka Allah zai tambaye ku Allah ya kama ku akan wannan abun dan amana ne akan ƴaƴanku in kai magana sai a ce wa ai lokaci ne lokaci ne to wannan yana daga ciki to ita kuma zina da Allah yake ce ma matan wannan matan wala zini na kada su zina muninta da illata a fili shi yasa malamai suka ce dokoki na Allah ta'ala idan ya tashi akwai abin da zai ce tilka hududun layi sai ce falata ta ta duha wannan iyaka ce ta Allah kada ku tsallaka ta kenan an yadda ka zo kusa da abin ka zo kan abin amma abin da ba a so ka tsallaka sannan akwai abin da Allah zai ce tilka hududun layi wannan iyaka ce ta Allah zai ce falata karamuha ba ma a so ka zo kusa da gurin to zina tana daga cikin abin da Allah ya ce wala ta zina kada ma a yi kusa da ita saboda muninta yanzu nan gurin duk yarinyar da wani ya zo ya nemi aurenta ta hanya mai kyau bayan an bi buƙa'ida an yi komai aka yi aure saboda aure ne iyaye da kansu za su ɗauki gado da katifa da komai da komai a je a kai mai an san abin da zai faru amma babu wanda yake gudun abin da zai faru saboda aure aka yi ana nan bayan kwana biyu wata ɗaya biyu uku in ta ɗauki ciki haka mijin zai ta watakila gidansu Wataƙila su haɗu da mahaifinta a hanya ya ce ina za ku je ne ya ce za mu je ne zan raka wanke asibiti shi mijin bejin wani abu uban yarinyar bejin wani abu ranar da ta haihu ba ma mijin ba ma abokan mijin ma za ka ji suna yawo a gari cewa an musu haihuwa a taya su murna a zo yi walima a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza amma idan aka yi rashin sa'a duk yarinyar da wani ya mame ta yi mata ciki ta hanyar da bai dace ba dan girman Allah za ta iya fitowa ta dinga jerawa da shi za su tafi asibiti sannan zai yiwu babanta mahaifi ya haɗu da ita ba tare da wani abu ya biya tsami a rai ba sannan ranar da yarinyar ta haihu babanta mahaifi zai yi zuwa ya samu limamin ungo ya ce to alaga ta malam dai to dai akwai sanarwa ke me sanarwa ya ce to wallahi ka san yarinya ta wani ya mame ta ya mata ciki kuma ta haihu Na haka yau ne suna kamata ka sanar da mutane akwai wanda zai iya haka saboda mu ne saboda aka kowace daga cikinku wallahi duk wacce babata ta tsara mutuncinta ta kawo ta duniya ta hanyar aure ta game mata komai haka duk wacce ba a kawo ta ta hanyar banza ba to ta yi ƙoƙari ta ji tsoron Allah duk yadda za ta yi yadda aka tsara mutuncinta ta tsara mutuncin wani ko wata yadda ba a kawo ki duniya ta hanyar banza ba to ke ma ki kawo wani duniya ta hanyar banza shi yasa za ku ga dukkan ɗan da Allah ya jarrabe shi ko ɗaya mutum ya zo duniya ta hanyar da bai dace ba za ku ga in ya taso hatta society ma da yake ciki haushin kowa yake bi saboda ya zo duniya ta hanyar da bai dace ba wannan yana daga cikin abin da Allah ya ce wa mata wala yi na kada su kuskure su yi zina kada su ainihin wato yi zina to sai yanzu abin ya zama ainihin wato zinar kala-kala ake akwai wacce ake ba ta haɗuwa mace chatting mace ta buɗe waya namiji ya buɗe waya da haka ta hanyar sajarwa, za abinda da za a yi na ainihin wato fasikanci wanda wannan yana haifar da rashin zaman lafiya a cikin ainihin wato al'umma da haka ga kuma bala'in ta yanzu ana kallo kiri-kiri yanzu ana kallo ka ga mutum wata ko ta je ta yi zina ba ka sani ba ka zo ka aure ta kana da mata uku ita ce ta hudu ka ɗauki cuta a jikinka ka zuba ma matanka guda uku duk a tafi kabari wannan yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa ko wani ya je ya yi zina ya yi zina yana da mata a cikin gida ya ɗauko bala'i ya zo ya sa musu bala'i shikenan duk a tafi kabari tare yanzu wannan yana faruwa shi yasa muka ce jiya daga cikin abin da ake lura da shi yanzu a babi na aure akwai abin da malamai suke ce masa salamatul badin wan nafs tsakanin bangaren wanda za a aura namijin da wacce za ta yi auren a tabbatar da lafiyar kuwa kafin a yi auren in ba haka ba yanzu akwai mutumin da za ka shi kamar lafiyar salo kuma wallahi ba shi da lafiya ya samu matsala kuma me ya janyo irin wannan bala'in zana ce take janyo irin wannan bala'in wannan ainihin wato musiba akwai wani gari da wani ya ce ya ce garin ya samu ya zama kango yadda kuka san an yi yaƙi ba kowa kuma ba wani abu bane ya mai da garin kango cuta ce ta HIV ta kashe duk wanda ke garin saboda bala'inta da ainihin wato muninta da illarta da matsalarta da take da ainihin wato take da ainihin wato shi da haka tana da illoli da haka Allah ya ce musu zini na kada su zina sannan aula da hunna kada su kashe 'ya'yan da suka ainihin wato haifa kashe 'ya'ya iri biyu ne akwai kashewa haisi wanda za a kashe yaro ganin ido kiri da muzu akwai kuma kashewa ma'anawi an haifi yaro amma za a bar shi gashi da rai amma yadda ka san matacce ne haka ake yana daga cikin bala'i da musifa da yake faruwa yanzu ban sani ba dai ko anan amma a wasu gurare akwai bala'in da ba a san shi ba sai a unguwannin kafirai amma sai shi yanzu yana faruwa a unguwannin musulmi a shekarun baya duk in kaji an ce an haifi yaro an yadda shi to zaka ga ba unguwan musulmi ba ce amma sai shi yanzu a wasu guraren yanzu yana faruwa a unguwannin musulmi sai ka ji an haifi yaro an zo an wurgar da shi an yadda shi akwai wani likita da ya faɗa min yana harkan mata ne gynecology ne zai same ni ya ce wallahi yanzu sai mun ci gaba da wa mata nasiha da wa'azi da faɗakarwa su ji tsoron Allah ya ce yanzu yadda mata ke zubar da ciki musamman matan aure ya ce ‘yan mata ba sa zubar da ciki haka saboda da yawa aƙidar boko ta shige mutane wani so yake ‘ya'ya uku kawai zai haifa a duniya da haka in kika haifi ɗa ɗaya ɗa biyu ɗa uku duk sanda kika haihu sai ce sai duk sanda kika ɗauki ciki sai ce sai dai ku je a zubar da cikin idan ba haka ba ko kun dinga rikima da shi kenan da rikici kin dinga ganin bacin rai kenan su kuma mata da dama suna jin tsoron su sabawa mazan su ko da ko sabawar Allah da Annabi za su saba Na haka wasu mata da dama sun kwammace da su saɓawa mazajensu gara su sabawa Allah da annabi. Wanda wannan ita ce kuma ƙofar fitina ta farko sai ya zama to yanzu mata da dama da sun ɗauki ciki sai a je wajen likitocin da ke zubar da ciki sai a zubar da cikin haka ake. Kuma ku bincika ku gani bincike na likitoci ya tabbatar da ba wai mace ta ɗauki ciki a zubar ba hatta wannan allurar da ake ta family planning din nan da ku ga duk matar da take yi to tana cikin matsala dan hatta al'adar ta ma rikicewa yake a kasa gane kansa saboda tana yin wannan allurar dan haka da abin da Allah ya tsara shi wani yace sai ya kautar da tsarin to dole sai an samu matsala ai kamar yan matan da ke shafe-shafe ne yanzu bala'in da suke fuskanta yana nan bala'in da suke fuskanta akwai matar da ta zo ta sami ni na ce mata a irin wannan kafin ki ya kamata ki zo ki sami ni ni ma yanzu Allah ban san yadda za a yi mijinta na farko da ya aure ta sun rabu a ya rasu ya bata da ƴaƴa uku wani ya zo ya ce yana so zai aure ta bayan an yi auren ya ce sai dai ta yadda su je a juyar da mahaifarta ta daina haihuwa aka je kuma aka juyar da mahaifar ana nan ana nan ɗanta na farko ya rasu sai dawo sauran a abi aka sake gaba-gaba na biyun ya rasu saura a ɗaya to daga lokacin da ɗana biyun ya rasu saura a ɗaya sai ta fara samun matsala da mijin ana nan ana nan ana nan shi ma na ukun ya rasu sai ta dawo ba ta da ɗaku ɗaya sai suka shiga rikici da mijin kuma mijin ya sake ta shine ta taho ta ce ya za a yi na ce aya ne sai dai in ce miki allazi ne idan asabatu musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne ma yanzu wallahi ban san yadda za a yi na ce kamata yi kafin ki ki zo ki tambaye ni hukuncin sa kuma ya kamata a ce naka duk matar da ta ɗauki ciki idan ba likitoci ba ne bincikensu ya nuna cewa wannan cikin da kike ɗauke da shi akwai yiwuwar fuskantar matsala wurin ƙoƙarin kawo wannan yaron duniya za ki iya barin duniya to wannan ya zama da lura babu yadda za a yi amma haka kawai saboda namiji bai san haihuwa ki ɗauki ciki ya je ya ce a zubar in kina neman zaman lafiya kuma ki bi shi wala duk sanda mutum ya je ya saba ma Allah to hanya ce kuma ta ya shiga fitina kenan kuma duk lokacin da mutum ya haƙuri ya daure ya ba Allah duk daga ƙarshe ba abin da zai ce shi ne zai sake ke rabu da ke ba in dai dan Allah kika yi to za ki ga yana ji yana kallo a rayuwa sai Allah ya kawo ya kawo miki ba shi namiji bane Allah sai ya kawo miki mijin da ya fi shi to wannan yana daga cikin wala da auladahunna ba za su kashe ainihin wato 'ya'yansu ba sannan wala ya atina bi buhutanin na baina aydihinna wa arjulihinna ba za su zo da kirkiran karya ma mace ta ɗauko ɗan wani daga wani gida ta kawo maka yanda bala'in da aka shiga ciki akwai matan da za ka gansu da aurensu a gidajen aurensu amma suna fita waje suna fasikanci da wasu mazajen da haka sai mace ta je ta ɗauko ciki na wani ne sai ta kawo mu mijinta da ke zaune da ita a cikin gida wasu kuma dalilai da dama yasa suka yarda da irin wannan rayuwar musamman in ka shiga a barikoki da ka ga wata yarinya ta shekara ta goma sha takwas shekara ashirin ta auri mutumin da yake yana da shekara tamanin na ku wanda suke cewa su fa in dai mutum yana da kuɗi to duk shekarunsa saurayi amma in ba ka da ko shi ko kai saurayi ne tun tsoho ne a gurin su da aka sai suka yadda da rayuwa ta jin daɗi to ya aure ta abin da yake bukata ce ta duniya zai ke mata amma mu'amala ta zamantakewar aure ba zai ke mata ba don shekarun tsakanin ita da shi akwai yawa da aka sai ka ganta a cikin mota mai kyau ka ganta tana zaune a gida mai kyau ka ganta tana zaune a tana cin abinci mai kyau amma a waje tana da wasu maza da take fasikanci da su a waje da wannan shine abin da ta zaɓan makanta irin wannan kuma yanzu muna nan da koke-koke da yawa na mata akwai matar da ta zo ta ce mana wallahi da yamma za ta ɗauki mota ta yi wanka ta fita tana yawo a gari ta ce wallahi ba yawon Allah da annabi nake ba a daidai wannan lokacin da nake yawo da zan ci karo da wani namiji ya taya ni kowaye zan amince mai in yi fasikanci da shi saboda kunci na rayuwar aure da take ci mijin ya zo ya ajiye ta amma bai da lokacin ta dan sai wata takwas shekara ɗaya ba su haɗu da shi da ita ba yana can gefe yana harkokinsa wani dama ya aure ya ajiye ne dan kar a dinga mai gori a gari a ce bai da mata da haka in za ki kashe kuɗi ba matsala ba ne in za ki hau mota ba matsala ba ne amma ko wata mu'amala ta aure tsakanin ke da shi babu wani abu tsakanin ke da shi haka ake ainihin wato ci gaba da ainihin wato rayuwar da haka sai ya zamanto ana fuskantar irin wannan matsalar a nan gurin ne nake wa mata tambihi abu guda biyu idan ba shi mata suka kiyaye mato ba kuma za su daina shiga cikin rigima ta aure ba duk wanda ya zo zai aure mace ta auna shi da ma'auni guda biyu da annabi ya ce aure mutum ya zamanto yana da addini ɗaya kenan na biyu ya zama yana da kuluk yana da ɗabi'a mai kyau to amma da yawan ku sai suka kuskure sai suka ɗauka cewa wai jin daɗin rayuwar duniya yana da alaƙa da a ce mutum ya mallaki kuɗi ko shi yalla ne to duk matar da ta samu wannan to kenan ta gama jin daɗi ba haka bane akwai mutumin da ya tafi da matarsa babban mutum ne shi fa ya mata biza da komai da komai suka bar ƙasar nan da suka je can ya manto ta ya dawo ka ƙarshen wulaƙanci a ce mijinki ya tafiya da ke ya manta da ke ya dawo kamar a ce ku tafi saudiya da mijinki bai tashi tunawa ba ya baro ki a can sai da ya dawo najeriya la ilaha illallah ina wanti ce wallahi na manto da ita haka yayi ya je da matar shi ƙasar waje ya manto ta a can ya dawo dan ki gane cewa fa kwata kwata ba ki alayi fa ba fa ki ake saurara ba ba ki alayi to wannan wala ya atina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna dinnan kada su zo da kirkiren ƙarya Don Allah yanzu idan yanzu aka baki takarda da biyu. aka ce matar da ta yi wannan a aljanna ya kamata ki saka ta ko wuta ina za ki saka ta mace ce za ta je ta ɗauko cikin wani ta kawo ma mijinta a gida lokacin da ta zo cikin ya fara tun tana laulayi wataƙila wata za ka ga mata kala-kala ne idan suna laulayi wata za ka ga idan cikin laulayin ya fara za ka gabata a iya cin komai in ba kilishi ba da haka mijin dole san yadda zai dinga neman wata kilishi tana cin ba ka ba zaman lafiya wata cikin ta in ya fara za ka ga kaji take son ci da haka dole a nemo kaji wata cikin ta in ya fara za ka ga balangu yake bukatar ci da haka dole a nemo balangu wata za ka ga kayan marmari take bukata irin su lemo irin su ayaba wata kaza wata kaza a wannan yanayin da ta fara wannan laulayin haka mijin zai ta ɗauniya da ita a tsammanin shi cikinsa ne a wannan ɗan wata ɗaya wata biyu wata uku za ka ga watakila da shi da ita ba baccin kirki in ta riga ta motsa tana da buƙatar wani abu hankalinsa bai motsawa bai kwantawa Iya ga hankalinta ya kwanta a zo a fara ɗawainiyar asibiti kuɗin awo shi ne kuɗin kaza shi ne kuɗin kaza shi ne ciki ya kai matakin da zai kai na haihuwa a zo a fara tunanin kayan yaro a zo a fara tunanin kaza a fara tunanin kaza ragon suna waye waye ranar da ta haihu a zo a yi ɗawainiya wataƙila in namiji ne kwana uku a ce a yi ƙauri in mace ce kwana hudu a yi ƙauri kun san irin kuɗin da ake kashewa ga kayan asibiti ga waye ga waye duk sai an yi wannan wata ma in ta haihu likitoci za su ce to idan ana buƙatar ta murmuri dole da sabu kullum sai an juye mata gwangwanin madara ɗaya fik sannan a kawo obaltin a sa a ciki yawa sannan a zuba ruwa ba mai yawa ba shayin ya kauri ta sha da rana sai an nemo wani kansa haka ko kan rago an daddada sai mata a yi wani tuwon shinkafa da miyar kubewa a saman shanu da daddare sai an nemo mata wata gasasshiyar kaza ta ci haka za a yi ci wannan tawaniyar a zo a yi suna ya siyo rago ya sa ma yaron idan yaron ya fara shan mama duk wannan ɗawainiya ta rashin lafiya yaro yana ɗan ƙarami ciwo yau gobe shi yasa za ku ga likitoci ba ciwon da ya fi ba su matsala irin na ƙananan yara saboda wani abin hasashe ne shi ɗan ƙaramin yaro in an je asibiti da shi ba faɗar abin da yake damun shi ba sai dai a hasaso ko abu ya zama kaza ko abu ya zama kaza ko abu ya zama kaza a zo a yi ta wannan ɗawainiyar a zo a yaye yaro ya ɗauki yaron ya kai shi makarantar boko ya ɗauki yaron ya kai shi makarantar islamiyya shi yake ɗawainiya da shi a boko shi yake ɗawainiya da shi a islamiyya a duk wannan faɗawainiyar da yake ba faɗan shi ba ne ɗan wani ne aka ɗauko mai yake wannan ɗawainiyar sannan ya zo yaron ya taso a gidan shi ya zo in yana da raguwar mata a gidan ya zo yana mu'amalantar matan gidan a matsayin iyayen shi ba kuma iyayen shi ba ne sannan idan mutumin nan ya mutu wannan yaron ya zo kuma ya gaji mutumin nan ko ba ɗan shi bane ɗan wani ne dan girman Allah matar da sai haka idan yanzu ke aka baki takarda da biyu aka ce ki sani wuce ya kamata a tura ta ko aljanna ina zaki tura ta to shi yasa Allah ya ce wala ya atina bi buhutanin yaftarina hu baina aidihinna wa arjulihinna kada mata su kuskura su zo da kirkiran ƙarya ta je ta ɗauko ciki a waje ɗan da ba ɗanka ba ta ɗauko ta kawo maka ka zo ka remi ɗan da yake ba naka ba wannan abun Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mata yi cewa kada su sannan wala ya asu na ka fi ma'arufin kada su saba maka akan duk wani abin da yake ya dace da ainihin wato shari'a yana daga cikin abin da mata suke yi da a jahiliya har a jahiliya yanzu wanda karantarwa ce ta rage abin a hankali a hankali dan aka ci an yi rasuwa wata idan nan ne gidansu tun daga bakin titin nan za ta fara bulkima tana wayo ita Allah ta shiga uku ta lalace saboda babanta ya mutu ko mamanta ya mutu ko a maimakon istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wannan zata wannan yana daga cikin walaya atina bi buhtanin yaftarina hu baina ayrihinna wa a wala ya'sinaka fi ma'rufin to sai idan sun yi wannan ne Allah ya ce wa annabi fa bayi'unna to sannan sai su yi maka ainihin wato mu baya. sannan abin da ya rage sai ka neman musu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala. na haka wa'annan abubuwan idan mata suka kiyaye su za su ainihin wato zauna lafiya abu na kusa da ƙarshe shine akwai tambihi guda biyu da nake so zan muku miyagun aƙidu suna yawo da suka sabawa littafin Allah da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na san da yawa yawan ku sun je watakila kafin azumi irin abin da ya faru a Kano wayannan mutanen da aka yi ta fama da su wato wasu daga cikin wayanda ake ce musu yan hakika idan kina da in kina uwa ku daina rufe ido duk wanda ya zo ku ɗauki ɗan ku bashi ku dinga bincikawa wai sai a ce wai ai lalibi ake a cikin duhu ƙarya ne na ce mu ba ma lalibi a duhu mu a haske muke lalibi ba yadda za a ce kana riƙe da qur'ani da karanta wa annabi kuma a ce wai kana lalibi a duhu ƙarya ne ba zai yi ba to da kan ana waƙoƙi daban-daban aka zo aka yi shehu baka haifa ba haihuwa ka ƙarya ne Allahu la ilaha illa huwa aka ce ba kowa bane shehu ne lam yalid wa lam yulad aka ce ba kowa bane shehu ne aka zo aka yi waƙoƙi kaza daban-daban muna da su sun kai wajen guda arba'in irin wannan waƙoƙin aka zo aka yi ta jire barhama ne ubangijin kowa aka zo aka yi to yanzu an mayi wata baba uban Allah in yafi wannan aƙidar ya kai su zuwa ga aka samu wani a gurin maulidi wani zindiki ana ce masa abdullinyas ya zo yake faɗa a gurin maulidi yana cewa wallahi tallahi wallahi sallahi, da muhammadu zai taso daga kabarin shi daga madina in ya zo nan gurin akan in ya sai sa shi wani muhammad yake nufi manzan Allah yake nufi da annabi zai taso daga kabarin shi daga madina ya zo nan gurin sai su taka annabin saboda in yashi wanda da yawa sun ji abin da ya faru gwamnatin kano ba ta sanyi ba ta ɗauki mataki na duk wanda yake da hannu cikin abin sai da ta zartar masa da hukuncin kisa to yanzu bayan wannan aƙida akwai kuma aƙida ta shi'anci aƙidan zagarwa annabi sahabbai aƙidar ci, na san nan ba ta yaɗu ba amma watakila za ka ga akwai somu-somunta da kuma ƙoƙarin dan yanzu dama in shi'a sun bar cikin birane saboda sun fahimci can akwai karatu yana sukan dawo irin nan gefe-gefen ne wajen ƙoƙarin sai sun yaɗa ci. to aqida ta shi'anci kuma ita ce mafi hatsari aqida ta zagarwa annabi abokanai ke yasa na ce da sun sanar da ni da wuri akwai sidin da ya kamata a ce an bugu kowace mace an ba ta je gida ta kalla kaga yadda mutum karara yake buɗe baki yake zagin matar manzon Allah da na Aisha har aka yi aka zo aka yi babdi aka zo aka yi kek abinda aka rubuta kek akan kek din shine Aisha finna Aisha na cikin wuta aka zo ana tafi sai daga cikin malaman yana yanke kek din yana ana Aisha finna Aisha finna in na aiko da shi din duk za ku gani abubuwan da aka sassaka ainihin wato a ciki ga wani ya zo zai musulunta an ce masa ɗaya eh, daga cikin sharaɗin ya shiga musulunci dole sai ya yarda da abubakar da Umar da Usman da Aisha da Hafsa suna cikin wuta sannan zai shiga musulunci wannan yana daga cikin bala'i da musifa da yake bibiyar ainihin wato al'umman musulmi ainihin wato a yanzu da haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana imanin mu. da haka zan yi ƙoƙari zan taƙaita a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanaka wa